so masu kallo ku da warhaka wato malama zindin ne na kawo muku ziyara ya kwana biyu da fatan kuna da lafiya an yi sallah lafiya na gaishe ku to wato yau zan yi magana ne akan matan aure masu bin maza a waje eto eh wasu maza suke sa matan ke bin wasu mazan a waje wasu kuma shiɗan ne matan ke ne ke rinjayen su wasu kuma son abin duniya ne wasu kuma ƙawaye ke rinjayensu saboda kai kina cikin gidan mijinki za ki ga azin babe wanda ba ta yi aure ba ta sa kaya ta yi wanka iya wanka so il dama a ce can friend ɗinki ne a ce friend ɗinki ne can za ki ga ta sha wanka iya wanka za ta zo gidanki in ta zo gidanki wannan wanka da ke ganta suna kashe kuɗi eh, anyhow za ta ga da an ce a siyo abu za ta ciro kuɗi ta wada wani abu shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke tsole muku ido ku fara rigima a gidajen mazajen ku ku ce kuna son a sake ku burin ba ku shawara wallahi wallahi wallahi duk mace da ta san tana da aure ta kama mijinta shawaran da zan baku kenan saboda ku karan kanku kun san Allah ya kawo mu zamani zamanin da mata ke bin maza ko namiji yanzu bai ce yana son mace ba mace za zo ce tana san shi to don haka in ke mai wayo ce ki damke mijinki ki rike shi duk abin da zai bata mai rake ko abu yake miki ko abu yake miki wanda ba kya so ki yi haƙuri ki zauna tunda ai in ba so ba zai aure ki ba duk iya neman matan shi da zai yi a waje kake da ki nuna mai ki biye mai no you don't have any fucking business ki nuna mai you don't have any fucking business with him kawai ke ya baki ci da sha kulawarki sutura yaranki duk abin da ya kuma ga dama ya je wannan shi da Allah ke kuma ki kokari ki mai biyayya kina sallah kina sa shi addu'a in Allah ya shirye shi kuma shi ma ya gane alhamdulillah in Allah bai shirye shi ba bai kuma gane ba ya ki fahimta ki ci gaba da mai biyayya ki samu aljannanki Allah ma ya san baki da laifi sabida kin roki Allah ya shirya shi kuma shi ma kin mai wa'azi ba su ɗaya ba ba ba kuma su biyu ba to dan Allah dan annabi ya kamata mata aure mu dinga ku dinga jin tsoron Allah ku dinga jin tsoron Allah saboda yawanci yanzu matan aure baki ɗaya sun lalace sai su ta bin mazan waje to me amfanin auren ai war kakkai aure sai fa aure fa da kuke gani fa ba wasa bane kun gani nan ban yi aure ba but abin da na sani abin da na sani akan auratayya gaskiya wata matan auren bata sani ba ku yi haƙuri kusa kowa da kalan baiwarsa da Allah ke ba sa to ni kalan nawa baiwar na kun na iya haɗa magungunan matan nan programs ɗin da kuka ina yi ba haka bane hustling nake yi programs din da nake yi